بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وسفيه وخليل وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا مريت الله رباء شابي رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar na sanar da ku ina da wani official engagement na yini ɗaya kuma alhamdulillah na tafi lafiya lau na kuma dawo lafiya lau kuma na bi karatun ku na jiya tun daga farkon sa har ƙarshe na ƙara sanin cewa lallai Allah ya yi mana ni'ima ina cikin jirgin sama na sauka abuja ina biye da karatu na sauka na ɗauki taksi na je masauki an na shiga wanka an na ƙare na fito na zauna kwano ina sauraron tafsiri da ku da kuke cikin masallacin nan da ni duk ɗai ba wani bambanci nan na gane ni'imar da muke cikinta wanda ya nuna karatun nan akwai masu bin sa da yawa ko ina haka duk sauran karatuttuka da ake yi su wannan technology ni'ima ce da ya kamata mu gode ma Allah malam ya karanta suratu sharhi jiya na yi tsammanin zai karanta ko sura hudu biyar nun mu gudana mu tafi mu yi sauka shi ma sai ya bi sunna ta yi tsaya ga guda ɗaya bari yin amfani da wannan munasaba in yi wata tambaya yanzu Allah da na gaya muku ina da aiki na yi ne ɗaya kun yarda ko ba ku yarda ba yanzu da na sanar da ku jiya na tafi na sauka abuja kuma na bi karatu nan don allah ku yarda ko ba ku yarda ba tsakanin ku da allah kuna wani shakku cikin rayuwarku to duk wanda zai ce muku shi magana annabi sai an zo da tawaturi munafuki ne karatun annabi yake so ya lalata duk rayuwa ba haka ta gada ba wai wata falsafa ce ta wani abin da yake tabbas ai ba wani tabbas yanzu duk wanda ya zo ne yana da tabbacin zai zo lafiya amma ya zo kuma in mun tashi za mu kama haya gida kuma mu da tabbaci amma haka rayuwar ta gada to don me sai hadisan annabi za a ce wai sai mu tawatirai sannan ne ake karɓa ina raina hankali ne so duk wani mabhasi mai nuna zato katsa'i falsafa ce annabi bai zo da ita ba da addinin ne yana girma kan falsafa addinin nan ba zai zo makka ba don su mutane ne amawa gaba gari wanda ba su da karatu ba su da rubutu ba su da wani ci gaba duk da gini duk duniya ta su ci gaba ga yin gini technology kowane iri ba su da shi inda falsafa ta yi kamari shine manyan kasashe akwai ci gaba a egypt akwai ci gaba a byzantine turkey akwai ci gaba a farisa akwai ci gaba a daular ruma in general amma duk allah ya bar su ya dawo nan inda babu wani irin ilimi ya kawo shari'a don kace sai ka ɗauko ilimin su ka shigar da cikin shari'a gurɓata shari'ar za ta yi abinci wannan in aka kawo maka yanzu jiya bayan kanun buɗin baki na ci sai da buɗe drowa na sa ni ina ga kamar na sashi fake an jima inda tashi bayan tarawih sai in ci ko da na zo na buɗe sai na isko tsaka tsakaka tana cin abinci wannan abinci ya halatta gare ni na san guba gare ta sai na bari ashe duk da abincin da za a kawo maka ba ka da tabbacin ka ci shi za ka samu lafiya amma haka cikin natsuwa za ka karɓi abinka to duk wanda ya ce ba mu da natsuwa da hadisan annabi wallahi shi bai da natsuwa da su muka duk abin da ya bi dokokin nan na malaman hadisi aka tantance ya bi ka'idodi ya zama hasanun ko sahihun wallahi mu mun natsu na manzo Allah in kana shakka ka je ka ta shakkarka amma mu daga manzo Allah yake abin da zai karfafa maka wannan shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko mana shi kuma ya bambanta shi da sauran annabawa ta fuskar tsare addininsa da Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malamai su yi bayani ce a zikir a nan ya shafi duk wahayin da Allah ya ma annabinsa kuma annabi ba qur'ani ɗaya aka saukan masa ba shi kaɗai aka bashi ya ce ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu amma qur'ani an ba wani tare da shi kuma ƙur'ani yana tabbatar da wannan don ya ce waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma akwai ayoyin Allah akwai hadisai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha so duk abin da adabi karantar da mu na addini wahayi ne zaka da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wahayin gaba da Allah ya tsare bambancin su shi qur'ani Allah ya same rubar da ko kana munafiki baka tasar masa sai mutum ya kai bango ya kai kurewa sannan zai cin ƙur'ani amma duk irin shakku da kuka ga ana sawa ga hadisi duk abin da ake shakka akwai irin su cikin ƙur'ani amma mu addinin mu ya zo da zalifin kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi a farkon ƙur'ani mu mun yarda saboda haka maganar zanniya hadisi magana ce ba ta malaman hadisi ba eh tana cikin mabahis ulumul musqala wanda malamai na kawo shi kuma a babin ilimi ka san kashe kashen ba matsala bane amma babu mai ko kwanton hadisan manzon Allah sai wanda bai san darajar su mun gode ma Allah da ya dora ma kan tafarkin sunna mu babu da abin da ya dame mu kamar annabi da karatun sa kuma kwataba shi wallahi ba mu yi masa kara ko gidan mu ya fito ai da namu mun ka kare go ba da gidan mu an ka fara wannan hitinar ba da cibiyar sunna ta najeriya cikin kaduna an kawar wannan hikima kuma ba bari an kai kuma ba mu kowa kara game da wannan kwacce ya cire ma mutane jin darajar su hadisai ko aiki da su ingantattu wallahi ba mu mai raguwa don mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a gurin mu kuma mu karatun dan nashi dai bar mana mu shi addinin ba madihi ba ba yawan yabo ba ba kaɗe-kaɗe ba ba waƙe-waƙe ba duk wannan magana baki ce ilimin da Allah ya aiko shi da shi ya karantar mu shi muke gadi kuma ba mai da a taɓa shi da Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin sunna Allah kuma ka inganta fahimtar musulmi su koma ga daidai su gane gaskiya su kuma yi riko da ita duk wanda ya zo da abin da zai lalata ma annabi sallallahu alaihi wasallama gadon da ya bar mana Allah kai mana maganinsa Allah ka fahimtar da al'umma wannan wannan shiriri ta su barta su tsaya ga karantarwa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai abin ya faɗo min gare da na ba ku labarin zuwa na Abuja jiya sai na yanzu duk Allah cikin ku akwai wanda ya shakka abin da faɗi gaskiya ne amma ni ni da wani faɗa muku labarin ni kadai amma saboda kun yarda da ni ko to haka malaman hadisi su yarda da malami in ya kawo magana su yarda da ita to ai yana ya ta zama kure inda kure sai Allah ba zai bar shi ya kawo ta Allah shi ke kare addinin sa eh to ai hadisan ma duk ta tarski da shakku zuciyarka da da shakka muka wallahi la ya zuciyar mu take game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ba daidai ba to zaka isko Allah ba zai bari ya zo ta hanyar da zamu kaɗe don tsare mana addini yayi so da kaji an ce hadisi da'ifi ne don wasu an suke to ai yana ya zama da'ifi kuma ya zama annabi ya faɗe shi kenan waye yaudare mutum mu addinin babu yaudara cikin duk abin da annabi ke bukatar ya karantar ya karantar kuma Allah ya ba da jajirtattun masu kawo mana shi kuma sun kawo mana za ka kake ga wani abin ɓoye to waye ɓoye shi sai shi a kake sai shi a dama annabi ma to masu suke ba mu mamaki da yake mala ya kammala tafsirin suratul shar na je na can ƙara muku bayani ba wani bayani sama da wanda ya yi ni ma wannan dan ƙari haske da ku ɗorawa ne akan abin da ya faɗi jiya to kuma in irin wannan fitina ta taso ana so a kauda hankalin musulmi daga gaskiya wallahi ba mu haƙuri ƙa'ida ce sai mun yi bayani kuma alhamdulillah in kun lura duk inda malamin sunna yake ƙasar nan ya yi bayani li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana za mu fara suratul tin da alama ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون wannan sura an ba ta suna suratu tin wasu malamai suna ce mata suratu wattin kamar yadda ya zo a wasu tafsirai kuma sura ce 'yar makka kusan babu saɓanin malamai akan haka a cikin ƙananan surori da suka sauka a birnin makka domin tabbatar da dugadugan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam da waɗanda suka bi shi da kuma wato kafa turakun tauhidi an samu ruwa kaɗan da ke ta 'yan madina ce amma dai abin da fi inganci shi da ta 'yan makka ce ita ce sura ta 28 wajen sauka ta zo bayan suratul buruj kafin suratul ilafi quraish kamar da ku gani ayoyinta ba su da yawa ayoyi takwas ne kuma tana jan hankalin dan adam bisa ga halittar da Allah ya masa kyakkyawa don ta nuna muhimmancin ya gode ma Allah kuma ya bi Allah Allah ta'ala ce wacce ne wazzaitu rantsuwa ce kamar yadda rantsuwar wannan suka gabata wacce ne wazzaitun wa turi sinin wa hadal balad al-amin Allah yana rantsuwa da itatuwa guda biyu wacce ne wazzaitun attin nan muna ce masa bore amma abinci zaka isko sunansa guda amma kasashe yakan bambanta bore munan yankin munan sokoto ma babu shi bakwai shi na fara ci bore a gombe 1989 da na kai ziyara aka ce ga bore na ce wacce ne wani zaitun aka ce shi wani ce a kawai kuma yana da daɗi a zaitun kuma da ba mu da shi amma yanzu ana kawo shi ko yanzu ma da yake an fahimci amfanin su duka biyun to za ka tarar da ana sai da sun kaje saudiya wurin yan koli da tin da zaitun duka an yi packaging ɗinsu saboda sanin muhimmancinsu don suna da amfani sosai ana magani da 'ya'yansu ana magani da sayyunsu shi zaitun kuma ana tatso shi ana mai wannan mai ana amfani da shi wajen abinci da soya abinci ko dafa abinci ana amfani da shi wajen magani sannan a da ana kunna fitila da shi su amfaninsu yana da yawa sai Allah ya rantsuwa da su wa turi sinin kuma Allah yana rantsuwa da dutsen turi sinin ko turi sina ko suna ce masa jabalu tur ana ce masa jabalu sin yana tsakanin misra da falastin wa hadha albalad alamin kuma Allah yana rantsuwa da wannan gari amintacce wani gari kenan birnin makka ba garin da ake kira amintacce sai makka saboda shine garin da turar da Allah halitta shi sai shi baladun haram turar da Allah halitta sama da ƙasa yayi makka a matsayin gari mai alfarma kuma mai aminci wasu malamai suka ce wannan ayoyi ishara ce zuwa ga annabtar annabawa attin da azzaitun su ne bishiyoyin da suka shahara a ƙasar sham inda nan ne aka haifi annabi isa alaihissalam turi sinin shine dutsen da allah ya magana da annabi musa alaihissalatu wassalam yana kansa turi sina ko a wata ayar makka ita ce garin da aka haifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka anan rantsuwar nan guda uku tana nuni ne zuwa ga garuruwan da aka aiko waɗannan annabawa annabi isa da annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa bayyanar annabi ga gari daraja ce ga wannan gari kuma albarka ce ga wannan gari sannan waɗannan garuruwan duka da sham da makka da sina suna cikin wuraren da alkurani Allah yana ambata su da wurare masu albarka sham ta hada falastin syria da jordan duka sham ne har lebanon duk cikin sham to sai Allah ya rantsuwa da wa'annan wurare saboda darajar su da albarkar su domin annabawa da suka zauna a cikinsu to akan me Allah yake rantsuwa sai ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum a cikin miƙaƙƙiyar halitta in ka lura babu wata halittar Allah da ke tafiya yadda ɗan adam ke tafiya kyam yana tafiya gaba da gaba dabbobi daga mai durƙusawa sai mai mazayawa sai mai jan ciki mala habibu me Allah ya ce game da wannan الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من رجل مجن ومنهم من يمشي على أربعة تيجي يخلق الله ما يشاء so duk cikin halittu ba wanda Allah ya karrama su don mu dai ka tsaya da kawai biri yana ya ce ka da kawai ba ba zai iya ci gaba ba zai iya ci gaba sannan babu wanda yake halittar mu an tambayi AGPT, AI, dabbobi inda za su tashi ɗaya su cire za su kasance. Duk ta nuna dabbobi da giwa da zaki da damisa da da sun mage kowa kowa ka kalla sai kai ta dariya saboda ba su da kyau sun fi kyau haka nan ma a durƙushe mu kuma haka muke beke kuma gudun ban sha'awa kuma cikin kyawun halittar mu sai Allah ya sanya mana hankali wanda da hankali sai mu ƙara gyara kanmu babu halitta da ke sa sutura sai mu in ka biri da wando mutum ya same shi babu mai rufe al'aura kwata-kwata cikin halittun ubangiji da ke bisa ƙasa da wanda ke cikin tudu da wanda ke cikin ruwa mu ɗai ne a hakan tun muna ɗaura bance har abu ya faɗaɗa ya zan ana ɗan sa lage aka dawo ana warlin ba hadda yanzu an fara yin up and down sama da ƙasa ana kiran shi kulla ka ɗaura mayafi ƙasa ka ɗaura zani ƙasa ka sanya mayafi sama ka lulluɓa ɗan adam ya ci ado ke a hankali aka fara tabbo wannan mai gajeren hannu amma ko sai aka yi wando har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai bayyana kasashen larabawa ya yawaita ai na baku labarin wani jakada da ya zo daga kasar rum ya dan dade a makka ya zai tafi ya kare da wandonsa sai ya yar balarabe ya dauka ce la na tsinci riga sai sa hannu guda ne sa hannu guda ne sai bai ga wurin fitar kai ba sai ce wannan wallahi rigar iblis ce rigar ce dan ce don ba a riga babu kai bai san wando ba to har aka kai ma mu in afirka Allah ya ba mu sutura wadda ba mai irin ta da yanzu wannan shigar da ne duk duniya ba shigar da ta kai kyakkyawa kana gane wannan in an je international conferences kaga dan kamaru ko dan senegal ko dan niger ko dan nigeria to babu ma kamar dan borno bahar nur ka sha asake ga kubi na musulman ya iya iya azata da kyau sai ka ga gabaɗe duniya ta taru amma shi kaɗai kake ta ganin ban sha'awa muna nuna kenan kwakwalon mu ta fi ta saura kyau Allah wa alama dai mun fi su ado mun fi saura ado da muka je indiya bai ake da muka so ana ta hotuna wallahi to kuwa ɗaure yake da zani mu kuma kowa ya zo da babban riga ina tuna akwai riga wadda malam nasiru nawa ya bani Allah ya gafarta masa wannan ya suke kiranta bullan ka tuna ta ko bullan ita na sa na sa riga ta da wando na dora ta sama na sanya hula kube yawo ake hadda mata kasuwa ana ɗaukar hotuna da mu an ga wani ɗan adam mai wata siga ta daban mai ban sha'awa so ahsanu taqwim yana nufin Allah ya ba mu halitta da tafi kowa kyau sannan ya ba mu hankalin da muke ƙara kyautata ta da ado don ko ɗan adam inda tsirara za a gan shi bai da shawa amma sai Allah ya ba mu basira da hankalin da za mu yi sutura sannan mu gyara jiki yanzu misali ai ba mu kaɗai ke da gashi ba ko amma mu kaɗai ke babin mu yi trimming mu yi kombi ko mu gyaggyara mu ɗaya haka busuru duk yadda na shi taro haka nan zai ta zama in ma ya sha kasari ya lalata shi haka zai sai har ya kakkaɗe da kansa ba ya zuwa ya yi wanka akwai dabbobin da ka wanka dok ya sunanta kuci ko kuci tana wanka tantabara tana wanka amma tana sa hula tana sa riga to fi hasan taqwim karrama wadda Allah ya mana kenan Allah ce sun maradadnahu asfala safilin na akwai fassara biyu ta biyu ta fi dacewa da siyaki fassara ta farko sun maradadnahu asfala safilin sai muka mayar da shi ƙasan ƙasa wato mutum in ya tashi yana yaro ba hankali sai ya fara girma yana hankali tun ana yi masa tsarki ana yi masa tsabta ana sa masa sura har ya kama yana yi da kansa har ya kama yana dukkan sutura da kansa haka haka haka har ya kai tsufan da kuma zai koma back to square one yadda a da sai an masa tsarki yanzu ma sai an masa yadda a da sai an sa masa sutura yanzu ma sai an sa masa abinci ma an sa masa sai an nemi kyalle an kakkabe an gyaggyara kuma yadda ake ma jariri shine sun marar nahu asfala safili fassara ta biyu malamai suka ce a'a laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mun bashi hankali mun bashi basira sun marar nahu asfala safili sannan sai muka mai da shi kuma da tunani irin wanda bai dace da mutum ba sai ya kasa gode ma Allah sai ya kafirci ya zama dan taban jama to kun ga abin da ya dace wannan da siyaki illa allazina amanu kaga kaga yayi daidai da wannan fasara ta daidai da siyaki da hawa da gangara aya illa allazina amanu wa amilus salihat sai wanda suka imani suka yi aikin kwarai su wa'annan ba su shiga asfalas safilin da haka kenan dan adam zai yi rayuwar duniya ya kare ya kai karshe wuta in dai ba amanu wa amil salihati ne sai sa Allah ta'ala ce wal asr innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amil salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr duk wanda bai samu wadannan sifofin ba to asfala safilina ne wuta zashi Allah ya kare falahum ajrun ghairu mamnun Allah ya ce su wadannan suna da lada ghairu mamnun wadda ba a yi musu gorinta ko kuma wadda ba a yanke ta za su ta shiga cikin ni'ima da daɗi wanda ba su yankewa Allah ka ba musu fama yi kazzibo ka ba dubiddin ya kai ɗan adam me yake sa ka ta rana sakamako alaysa Allah bi ahkamil hakimi ashe wai ba Allah ne ya fi kowa iya hukunci ba Allah da ya kafi ahsanu taqwim sannan me da kai asfala safilin ashe bai isa ya tayar da kai don ya maka hukunci ba ya za yi Allah ya kawo mu duniya ya ce a yi adalci mu yi zalunci ya ce a yi gaskiya mu yi ƙarya ya ce a yi rahama mu yi ƙuddaranci da ta'addanci ya ce mu raya ƙasa mu lalata ta sannan a ce bai tanadi ranar da zai tara mu ya ce kai ya kai yi haka ba kai ya kai yi haka Allah da ya ce ga hanyar da yake son mu biyo suka biyo suka iya a ce bai tanadi ranar da zai ce mu inda suka bi hanya to ga ni'ima ku shiga wanda suka iya ya ce ga azaba ba ai ba girmama Allah bayan aka ce haka to da haka sakon wannan sura shine dan adam ka san kanka daga sanin kanka ka san matsayin ubangijinka suratul alaq
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
بسم الله الرحمن الرحيم سورة اقرأ باسم ربك حكى أكسنت أزام ننسى بين التابعين suratu ikra bismi rabbik an ce a masahib na dada akwai wannan sunan gareta kuma imamu tirmidhi cikin jami' haka ya sa mata suna amma sauran tafsirai da suna kiranta suratul alaq ƙarshen ayat ta biyu ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق أكبر سورة سورة العلق haka wasu malaman tafsiri suka kira ta wasu kuma suna kiranta suratu iqra shi imam al-bukhari gaba ɗaya abin da yace suratu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq to kaga dai ala kulli halin tana tsakanin suratu iqra da suratu al-alaq akwai masu kiranta suratu al-qalam saboda ayat ta hudu اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كما يقول سورة من سنة نون والقلم كما ولم من يوم لم سنة سورة القلم فسوء أن ما سكي مولنا سورة القلم وتسوس كما سورة نون تسبعين إذا ما كمان ممكن بياني كان لوكة تفسير انتهى أقوم أذكر أنت سورة نون والقلم أقوم أذكر أنت سورة النون أقوم أذكر أنت سورة القلم الإمام السيوطي ياي ياي بابي تكن آه الإتقان في علوم القرآن نسوروري ما سونا بيو تدد بكاون نبا تكي أما تنا تكي أنا كرنتا سورة إقرأ ما أنا كرنتا سورة القلق ما أنا كرنت سورة إقرأ باسم ربك وكما سورة إقرأ باسم ربك الذي خلق sannan ne abu ne cewa wannan sura ita ce farko abin da ya sauka na alƙur'ani kaga hikimar jerin ƙur'ani yau shekara nawa muna tafsiri sai yau muka kawo ga surar farko wannan kalma ta ikra bismi rabbik ita ce farkon abin da Allah ya fara wayuwar gari da shi bayan duhun jahiliyyar da shekara 500 a duniya bayan wucewar annabi isa alaihi salam duniya tana dulum gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta babu inda shirya take babu tauhidi shirka ta game duniya ko'ina zalunci ya game duniya ko'ina masu mulki suna danniya suna abin da suka ga dama masu kuɗi suna iko talaka ana danne shi mace ana bautar da ita matsiyaci kan shi ma bautar da shi ake in talaucin kai kai gaskiya kana ji kana gani za ka kamo ka a sayar ka zama bawa ga fitina ga tashin hankali ya koka ko ina ka shiga kuna zaman ku cikin dare za ku ji an busa usu kuna fitowa ana tafkewa ana samu ku maruruwa shi kun zama bayi a je kasuwa a sayar da ku to da wannan mabuɗi na ikra bismi rabbik Allah ta'ala ya fara kawo buɗi ga duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hukuhira sananne ne hadisin nan cikin bukhari na na Aisha mai tsawo wanda take cewa abinda aka fara yau manzo Allah wahayi da shi shine mafarki na gaskiya yayi wata shidda duk ya kwanta yayi mafarki to abin da ya mafarkin nan zai zo misla falaqis subhi kamar hasken safiya ya zama mafarkinsa wata shida duka gaskiya ne sannan subba sun mahubbi bai layil khala sannan sai Allah ya sa masa sha'awar kaɗaita wato yanzu ya fara kyamatar environment ɗin da yake cikinsa da shirkokin da ake yi da lafuzan da ake furtawa inda ba daidai ba da mu'amaloli irin na riba da yawaitar ƙazanta ta fasikanci iri-iri inda har mace za ta haifu ta ce a aika a kirawa ne a kirawa ne a kirawa ne sai an kira mata mutum bakwai ta ce kun san dun nayi mu'amala da ku su kirawo ta ce cewa ne kai wannan ɗan naka sai a yi ta kowa ana murna kattin banza marasa hankali to sai Allah ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awar keɓewa to ina zai keɓe a cikin gidansa sai rika zuwa garu saur ko jabalu saur wani dutse wanda yake can bayan garin maka hanyar fa'is ya tattaka can saman dutsen sai ya ga wani kogo kai an yi namijin duniya wurin nan wallahi ko yanzu da duniya ta ci gaba ga tituna ga fitillu ga jama'a ga motoci wallahi ka je wurin abin tsoro ne to bale ka taka tafiyar awoyi ka kai sama sannan ka shiga kogo baka sa abin da ciki ba ka zauna kawai kana rayuwa kana bautar Allah to da me yake bautar Allah da abin da ya rage wanda ya gada ga iyaye na addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine tace ya tahannas al-layali zawatil adad yakan yi kwanuka ila kwana bakwai kwana tara sati daya kwana biyar ya dawo ya koma ɗiba guzuri kuma ya sake komawa to a can ne Allah ya masa mala'ika jibrilu da wannan sura sai ko hankalinsa ya tashi kuma ba abin mamaki bane don hankalinsa ya tashi ko bai ya ga abin da bai saba gani ba ya ko ji abin da bai saba ji ba ya tsorata amma da yake Allah ya yi masa tanadi a gida ya aje masa nagartaccen mata da ya zo ba ta rikice ba ta ce kwantar da hankalinka wallahi lai yukhzika Allahu abadan Allah bai tozarta irinka ka fi ƙarfin shaidan ka fi ƙarfin ibilisai ka fi ƙarfin aljannu irin ka aljannu ba su iya taɓa ka fi ƙarfin su ka sada zumunta ka taimaki wanda baya da mara huntu ka bashi sutura ka sada zumunci ka ciyar da mai jin yunwa sannan Allah ya tozarta ka ai ba zai yi ba sannan suka je wurin waraka ibn Nawfal wanda ya tabbata masa da shi malami ne ba nasari ya karanta al'injila da yare ibriya ya ce wannan da ka gani shi ne mala'ikan nan da yake zo annabi musa alaihissalam ya ce ina ma a ce zan yi tsawon rai hasar da za a kore ka da garin nan ya ce a kore ne ya ce kwarai ku lam ya ce a hadun kattu bi bisli ma ji ita bihi illa uzi يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا من رواية فما لبث ورقة أم مات من ذا الله يزود قاري وبيوة يتشيك بعد دعوة وأن آيوين نفرقوا سوني جبريل يقار كرن تابع النبي صلى الله عليه وسلم كما أننا نعيشها تفتح to kaga duk masu shakkun hadisi irin wannan sista ko ya zo a buhari mu ba mai da shi ba a za a kawai a ce wani ya zo ya damƙe shi ya matse shi mu mun yarda kuma wallahi ba mu shakka kuma wallahi wannan abin ya faru wani hadisi ba mutawatiri bane a hadi ne na na yi ta ruwaito shi amma wallahi tallahi ya faru kuma na yi imani haƙuri ya zuciya ta ya faru kai da baka yadda ba da abin falsafa ta ɓata maka zuciya amma ba wai haka yake duk abin da wani ya faɗi ba a yarda da shi ba yadda kuka yarda da jiya na tafi abuja alhalin ba ku gani ba kuka yarda na saurari karatun nan ta facebook har aka ƙare ina tare da ku yadda kuka yarda haka da yarda da abin da na aisha ta faɗa gaskiya ne a haƙiƙa ne ni yarda da na yi da na aisha ta fi yarda da kuka yi da ni don yau ɗin nan wani na iya shiga gidan rediyo ya ɓata maku ne ni ko babu munafukin da isa raba da yarda da na aisha Allah ta'ala ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kun san hadisin sai dai ce mishi ikra yace ma ana bikare karanta ce ban iya karatu ba kuma gaskiyar kenan wannan kuma ita ce darajarsa kowa bai iya karatu ba in ba annabi ne ba na kasa ce gare shi amma shi da ake son a bashi abin da ya fi karatun masu karatu sai aka bashi babu karatun don ya karantar da masu karatu إلا أنا ذكرت ساسك إروا بن سيد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي سكت يقول شيء أكت إنا سكت أبا سلمان الفارسي إلى إهتمام من فارسني سألت لسان الذي يلحدون إليه أعجمي شيما سلمان الفارسي بقواليني لا ربط ما بإيدي كوا don tun da ba farisi ne zuwa yayi to ba yadda za a yi larabci ba larabe ta yi daidai yanzu na mimbari mimbarin nan ina ta sakin larabci wasu ku ji suke kai kamar balarabe wallahi da makka ne na yi hudu ba ina fara inda alhamdulillah balarabe zai ji harshen ba daidai yake ba su in dai ba balarabe kake ba sun san ba za ka iya daidai ba suna da haruffan da duk kwataru duniya bai iya su da sai su akwai badun cikinsu akwai ƙa'un akwai ba'un akwai ghainun akwai qafun duk wanda kaka ganin ka faɗe su daidai balarabe sai dai ya baka maki ya ce iyaka iyawarka ne to da ka salmanul farisi a nan gwaranci yake yi larabcin nasa ba na ƙware ba to ya za a yi koya ma annabi larabci da duniya ba mai iya irinsa to da haka sai aka bashi babu karatun don a bashi karatun da ya fi karatu to shi ɗaya kake ce ma ummiyu ka yabe shi amma kuma kace bai iya karatu ba kace ba da jahili to ba haka ba to da yake bai iya karatu ba ya sake shi ya masa haso uku ya girgiza shi sannan ce masa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wadannan ayoyin guda biyar su ne suka masa sai sake shi ya tafi yansa kuma kaga bai manta ayoyin ba kuma da aka ce masa shi ne wanda ya zo annabi Musa sai da na to Allah ya sa ya dawo har ya fara tunani wan qata al wahyu sai jibril ya dan dire bai dawo don me don a sa masa sha'awar ina abokin nan ya zo mana da zai sake ma tsaye da ina so a da na ji tsoro amma yanzu na da wannan kuma wani labari ne da za ku karanta cikin alkaki da ruwan zuma littafin da muka wallafa kan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wannan da ya halitta don haka mu musulmi duk abin da zamu karanta da sunan Allah muke fara shi kuma duk karatun da babu bismillah cikin shi ba karatu ne kenan an fara wahayin alqur'ani da mi bismillah shi yasa duk za a karatu sai an ce bismillah bismillahir rahmanir rahim ita kanta wannan surat an sauka mata da bismillahir rahmanir rahim saboda duk sauran surori an sauka musu da ita in ban da suratul tawba iqra bismi rabbik tace alladhi khalaq Allah da ya halitta nan kamar ana nuni ga cewa cikin karatunka ka yi karatun halittun Allah don yana ƙara imani kaga ashe ilimin sanin dan adam ilimi ne da qur'ani ce a karanta ilimin sanin taurari ilimin sanin tsuntsaye ilimin sanin dabbobi ilimin sanin duwatsu ilimin sanin sarari ilimin sanin ruwa ilimin sanin komai na halittun Allah to yana fi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sai Allah ce khalaqal insana min alaq sai aka dawo da mai da hankali ga halittar mutum shi kansa don haka karatun ya aka halicci mutum tun daga digo har ya zama gudan jini har ya zama alaq shine tsoka wadda ta makale can gefen mahaifa uwar ma ba ta jinta a hankali Allah ya renunta har ta girma ya sa mata ƙashi ya fitan mata da jijiya ya saka mata jini ya tsaga baki ya buɗe idanu ya fidda kusuwar hanci guda biyu da ta kunnuwa guda biyu ya tsirar da gashi ga ka ya samar da hanyar abinci ta cibiya ya fitar da hannaye da yatsunsu biyar biyar da kafafu da yatsunsu biyar biyar in gajere ne in dogo ne aka kaddara gwargwadon halittar sai da ake so da tsawonsa da faɗinsa da nauyinsa duk Allah ya wannan sannan mala'ika ya zo Allah ya umarce shi bi katbi arba'in bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id sannan ya fito duniya summa sabila yassarahu sannan aka bashi hanyar fita ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره التي اقرأ وربك الأكرم كي كراتو أبنجد كفشيني ما في جرمة شيني ما في درجة شي في قوة سفوتين جرمة da sifofin albarka da sifofin alkhairi don haka Allah ya fi kowa ilimi Allah ya fi kowa baiwa Allah ya fi kowa haƙuri Allah ya fi kowa son bayansa duk abin da za ka faɗi na sifar alkhairi Allah ya fi kowa wannan sifar ‘yan mana ne ya yi allazi allama bil qalam Allah ya karanta da ɗan adam da alƙalami allama al'insana malam ya alim ya sanar da ɗan adam abin da bai sani kamar yana nuni zuwa ga abin da faɗa suratun nahli والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وخلق وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Allah ya halitto ku daga cikin cikkunan uwayenku ba ku san komai ba ko da ka iso duniya ko da ka faɗo duniya ba ka san komai ba zero kai amma haka Allah ya baka hanyoyin karatu وجعل لكم السمع يفار ذاك جي ذاك دان ادم جي ني ابو na farko a cikin sa wal absar ya baka gani daga nan ne zaka fara sanin abubuwa wal afida ya baka zuciyar da zaka kiyaye abubuwa zaka in ka ga abu ya gobe in ka gashi zaka gane shine na jiya in ka ji wata murya in an ji ba in ka ji ta zaka gane daga nan ne ai yaro yake fara kiuya saboda yanzu ya saba da mamarsa tsoron kowa yake yi ya yadda ita mai rahama ce gare shi zaka duk wanda zai taba shi sai ga cuta masa zai kaga ya gano ta kin da in muka lura wannan duk tarin ilimin dan adam na duniya yana shi a nan guda biyar da farko dai duk abin da ake karatu da shi akwai sha'ani kaga an ce ai karatu ko me za a karanta rubutu ka kenan akwai rubutu a ciki an yi maganar alƙalami alƙalami a kan zai rubutu a kan zai rubutu a kan abin rubutu shine takarda ko fata ko menene ma dai sannan dole an ce kai karatu akwai mai karantarwa to ka gana an yi maganan malam an yi maganan almajiri an yi maganan allo an yi maganan alƙalami da an yi maganan tawada ko ba haka ba sannan an yi maganan makaranta an yi maganan aji duk akwai su cikin wannan ayoyin guda biyar su duk abin da za ka yi na ɓangaren ilimi to wannan sura ita ce usulinsa shi yasa akwai ban tausayi a ce kana musulmi kuma kana jahili addinin da da ikra ya fara amma a ce kai karatu ka ce ban iya ba ya akai kana dan addinin ikra'a amma ka zallata qara'u ba ka karatu bai ba to da haka wannan sura tana kwadaitar da mu ga mai karatu kuma yana da kyau mu sani duk ilimi a duniya ilimi ne kuma yana daraja in dai karatu ne akwai inda yake da amfani akwai ilmomin da suke cutarwa kuma irin wannan zaka tarar da dama ba su da amfani kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa ar-raddu alal mantiqiyin kin muqaddiman sai yake cewa kuntu a'lamu yaqinan anna hadha al-ilma la yafhamuhu al-ghabi wa la yahtaju ilayhi az-zaki yace wannan ilimi na mantiki yace na riga tuntuni na san cewa wawa bai gane shi mai basira bai bukatar shi ke mai amfani sa kenan su ne yana manatiqa da falasifa da mutakallima yace laqad utu zaka'an wa ma utu zaka'an an ba su wayo amma ba ba su tsarkin zuciya da tsarkin kwakwalwa da basira su san komi banda Allah suna girmama komai banda manzo Allah utu zaka'an da zalun wa ma utu zaka'an ba a basu zaka'u ba na tsarki wa utu fuhuman wa utu uluman wa ma utu fuhuman an ba su ilboma sun iya zane sun iya ado sun iya kawa sun iya kira sun iya samar da ababen jin daɗin rayuwa ya alamu na zara min alhayatun duniya yace wa ma utu fuhuman amma ba ba su fahimta ba suna da wayo amma ba su da hankali yace wa utu sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absarum wala afidatun min shay idh kanu yajhaduna bi ayati Allah wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un an ba su ji an ba su gani an ba su zukata amma duk ba su amfane su ba don shirka suke yi da su kenan akwai ilmomin da ke cutarwa baka kullum ka roki Allah baka ilimi mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam shi addu'a da yake Allah mai ne yasaluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmi la yanfa Allah ina roƙon ka bani ilimi mai amfani Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da baya da amfani wanda zai kashe rayuwarsa ya karatu shekara talatin arba'in hamsin kaco kam ilimin baya da wani amfani ga rayuwarsa wataƙila ma ya cuta masa don haka mu roƙi Allah ya ba mu ilimi mai amfani babu ilimi mai amfani kamar ilimin ƙur'ani da sunna musamman in kai su bisa fahimtar nan ta salaf fahimtar nan ta magabata waɗanda gabansu ne aka saukar da ƙur'anin gabansu ne aka faɗi hadisi ba ka yi gaban kanka ka iso zuciyarka a cikinsu ba كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
كلا إن الإنسان لا يطغى الله يشي آها حقيقة دي شي دان أدم يكن يتغاوى أن رآه استغنى دون ياغا يا سامو كدي da dan adam ya yi kuɗi sai ya rinka raina mutane sai ya rinka ganin kowa bai da wayo kowa bai da hankali kuma ya manta inna ila rabbika ruji ya manta cewa ubangijin kawa wurinsa za a koma yana akwai hisabi akwai iqabi akwai jaza'i akwai sira'i akwai jahannama ba mu cikinta ta شاء الله أكوي الجنة أكوي جنة النعيم أكوي جنة المأوى أكوي فردوس العليا شمك عن الله ربني فردوس العليا وددك إتتي في يا تنكي سو إن بهنيا قم محمد إن دمنيا ni da su ba a sha make ba addu'ar nan sayyidina sa iyaye na zumaina har da dukkan sahibaina duk su zo mini can wuri na ba da can wata ‘yar wuya ba. Allah ya kai mu. wannan waka shekara talatin da biyu kenan yanzu amma kamar jiya ina ganin sanda nake rubuta ta ta girme ka ko a cikin haramin maka na yi ta ce zan tsaya nan yan uwana wanda duk zai je wurina tun a birnin shehu guna to gabas daga kasuwa na dab da titin shehu kan ba in ka je ni digar a gere ga gidaje nan a jere za ka gan su dukansu tsare 44 ga kidan mature namu ne ka tsaya ka duba ga wayar tarho rubuta to siri zero karanta sanya 45 irinta sai ka kara siri gabanta ko da yaushe ina maraba hamdala rabbi gare ka sallama gaba daɗayinka nan cikin harami na makka ta cike casa'in cikakka rabbu samu cika da tuba na yi ta sha bakwai ga sha'aban 1414 amin mu haɗe can inda manya ni da su ba a sha make ba Allah ya ce inna ila rabbika rujaa wurinka ake wurin Allah ake koma da ka in dan adam ya san haka bai kamata yana kumburi ba yana faɗi yana cika yana nuna izza kamar ba kai ne zaka mutu a cire maka tufafi a mai da kai tsirara a sanya lufafi a lullube ka kana kallo a juya kana a juya kana a wanke ma najasa sannan a sukkuta ka cikin rami a zuba ƙasa a watse a barka sannan a bar matsutsotsi su zo su cinye namanka idan tafiya ta tafiya ruwan sama na bugun kashinka har ya koma fari take koma alli ya narke ga ƙasa gaba ɗaya illa hajibin zanab to ka sani za a tashe ka gaban Allah a ra'aitar ladhi yanha abdan idza salla a ra'aitar ladhi yanha abdan idza salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كاغا النندي كهنا باوا إذا زي صلى يشي بزا أيبا asalin ayar tana nuni zuwa ga abin da Abu Jahl ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar in ƙara ganin ka cikin Ka'aba manzo Allah yace kuma kai awa na dai gaya maka manzo Allah yace baka isa ba kuma ba a yi ƙurarka ba suka yi sa'in sa da manzon Allah manzo Allah ya ga musu magana mai zafi to na da yace wallahi in na ƙara ganin Muhammadu yayi sallah wallahi sai na yi masa kaza da kaza da kaza manzo Allah kuma ba dan tashi karama ba ne da aka yi shirin sai zai yi sallah sai da ya zo su juda abu jale ya taso masa yana so ya ta'addanci can sai aka ga yana ja da baya zai faɗi ya ce wani irin wagegin rami na gari su kanna da shi da wata halitta da ta taso za ta haɗiye ni Allah ce a ra'ayta allazi yanha abdan idan sallah kaga wanda yake hana bawa in zai sallah ga ubangijinsa a ra'ayta in kana alal huda kana ganin idan wannan mutum kan shari'a yake au amara bit taqwa ko yayi umurni ne da taqwa da tsoron Allah a ra'ayta in kazzaba wa tawalla kana ga shi wancan mai hanawar in ya zo ya karyata ya bada baya shin alam ya alam bi anna Allah yara wato wani uslubi ne na magana da duk inda kake ka so na magana ta fi karfin na adam wallahi duk wani mawaƙi duk wani fasihi duk wani sha'iri wannan magana ta fi ƙarfinsa alam ya alam bi anna Allah ya shin bai san Allah na ganinsa ba zai ce ba za a bauta ma Allah ba to duk da wannan ayoyi suka kan Abu Jali amma suna magana ne ga duk wani wanda yake so ya gitta ma addini an ce za a yi hijabi makarantu ka ce ba a yi hijabi mata ma'aikata asibiti sa ka ce ba a yi an ce mutane su tahi su huta ran juma'a su yi sallah ka ce ba a zuwa kai ma aikata ka aiki ake ba za a je juma'a ba. duk abin da kake yi alam ya alam bi anna Allah yara eh ka bisa Allah na ganin sa ba kai wannan ayar fa ya kamata kowa ya rubuta ta ga zuciyarsa yanzu kullum kana ganin ta alam ya alam bi anna Allah yara inda kana muraqaba wannan ayar tana gaban gabanka baka saba ma Allah kalla a la illam yantahi lanasu an bin nasiya mai yin haka in bai bari ba Allah ce wallahi za mu yi masa babbar damka ga maɗiga nasiyatin kazibatin ha maɗigan nan maƙaryaciya mai ɓarna nasiyatu kazibin khatin haka malaman tafsiri ke ta Sheikh Abdul Majid Zandani ya ce a'a ai ita maɗiga nan ne remote ɗin ɗan adam yake amma nan kimiyya ke da daga baya kasanta ta shi da wannan mu'jiza ce ta alƙur'ani da ya faɗi cewa da ƙarya da haka duk daga nan suke fitowa Allah ya ce faliyar unadiya ya kira 'yan kulob ɗinsa sanad zabaniya muna shirin kiran zabaniyawa 'yan agajin jahannama kalla la tutsihu Allah ya ce a'a kar ka bi masa ya ce kar a yi sallah bi tabbacin ka je kai duk wanda ya ce kar a bi Allah ka bar shi ka je ka bi Allah wasjud waqtarib kai ta sujuda kaga Allah kai ta kusanta ubangiji da hanyoyi iri-iri na da'arsa waɗanda suke kai ka kusa gare shi to waɗannan ayoyin bayan wancan biyar sun sauka ne daga baya bayan muddassir da muzammil don haka su ne suka cika wannan sura aya goma sha nan na baya su da suka cika wannan sura bayan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa kuma ya fara gabuwa da kalubale to Allah ka taimake mu wannan soka da muke son yi furara kuna yi a bayanta Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau abinda muke karantawa Allah ka sa ya zama mana hujja ta shiga aljanna ka kare mu daga faɗi babu aiki ka rufe asirin mu duniya da lahira ka yalwata mana arziki Allah ka kare mu daga fitintinu da musibu waɗanda suke yawo cikin dare da rana Allah ka zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya Allah ka zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya Allah ka zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya fitilu da suke kunno kai a gabashin sokoto a zamfara a katsina a sauran jihohinmu allah ka ɗauke mana su jiya na ji wani abin damuwa mai tsanani ɗan takararmu da ya yi na ɗaya a hizo 60 a kebe disamba ne muka yi musabaka ko jiya gwamna raɗa ɗan katsina ne ya kira shi ya karrama shi da shi da iyayensa da 'yan uwansa amma sun zo kan hanyar su ta dawowa zuwa garinsu kidnappers suka kwashe su gaba ɗaya wannan labari na kwanda jin raɗaɗinsa ƙwarai da gaske Allah maɗauki sarki ka amintan mana da su Allah ka kare mana rayuwarsu Allah ka tsare mana mutuncinsu Allah ka tsare mana lafiyarsu Allah ka isan masu ga wa'in yin ta'adda Allah ka yi yin ta'addan nan mummunar damƙa Allah duk masu irin wannan ɗabi'a Allah ka yi mana maganinsu Allah ka ɗauke mana wannan fitina ya Allah yadda tashin ba mai zan tarihi a Najeriya Allah ka sa kidnapping da banditry su koma tarihi a Najeriya Allah ka kawo muna aminci da zaman lafiya kamar yadda muke can baya jama'a wallahi na shawar haka ban tashi tafiya Kano ba sai an yi sallan magriba in kada mota sai ina tafiya ni kadai aka yi min wa'azi ce annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam in dauki wani mu tafi mu biyu mu isa kano sha biyu na dare karfe ɗaya na dare hankali kwanci baka tsoron komai Allah ka dawo mana da Najeriya haka Allah ka dawo da ƙasashen musulmi haka ya Allah duk masu kitsa mana sharri ga ƙasashen mu da kisisina don mu lalace Allah ka mai da sharri ga kansu Allah ka mana ci gaba Allah ka ji kanmu da rahama Allah ka yafi zunubanmu Allah ka gafarta laifukanmu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau ya mana makarji na alkhairi ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين